أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول الله <clears throat> وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci makaɗaici wadda ya haɗuwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mu'azu bin jabal da ke nan hadaman mada bayan jiji bauchi a wannan asubahi mai albarka asubahin laraba 26 ga watan ramadan hijira alif 1438 wadda ya daidai da 21 ga watan jun shekara ta 2017 miladiyya ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab ajiya mun yi bayanin jan hankali da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana cewa al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kada su yi koyi da bani Isra'ila wajen cutar da annabinsu bani Isra'ila sun cutar da annabinsu annabi Musa Alaihi salam to aka ce ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama la ta kunu kallazi na Musa kar ku kasance kamar waɗanda suka cutar da annabin su annabi Musa alaihi salam tabarrahu Allah mimma qalu Allah ya barrantar da shi daga abin da suka danganta masa na sharri wa kana inda Allah wajiha annabi Musa alaihi salam ya kasance mai matsayi ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun ambato bayanai masu yawa da maluma suka yi kan cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi da kuma cutar da annabi Musa alaihi salam da bani Isra'ila suka yi. To sai Allahu subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa, Ya ayyuhan lazina amanu taqullaha wa ƙulu ƙaunar sadida, ya ayyuhan lazina amanu taqullaha. Ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah, wa ƙulu kuma ku faɗa me za ku faɗa ƙaulan sadida ku faɗi magana tsayayya idan kun faɗi tsayayyar magana in kun ji tsoron Allah kun faɗi magana tsayayya to yuslih lakum a amalakum Allah subhanahu wa ta'ala zai gyara muku ayyukan ku ya inganta muku shi wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda kiyaye dokokin Allah da manzonsa yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqad faza fawzan azima to hakika ya rabauta rabo wanda yake mai yawa rabo mai girma ya ayyuhal ladina amanu wannan kira ne ake ma waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani su ne ake jan hankalinsu aka ce ittaqulla ya ayyuhal ladina amanu taƙulla. ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi tsoron Allah in ba a manta ba tun farkon wannan sura mun yi bayani akan me ake nufi da taqawa musamman ta'arifi na ta'arifi da ibn al-habib ya ambato mana cewa taqawa shine jin tsoron Allah kiyaye dokokin Allah shine mutum ya aikata abinda Allah madaukakin sarki ya umurce shi a bisa ga haske na Allah subhanahu wata'ala yana neman lada da sakamako wajen Allah subhanahu wata'ala Sannan mutum ya nisanci abinda Allah madaukakin sarki ya hana akan haske na Allah yana tsoron hukuba da azaba na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine jin tsoron Allah saboda wannan tarihi yana da muhimmanci sosai akwai wanda zai iya aikata wani abu na kwarai amma ba wai ya aikata bane domin neman sakamako wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai domin aikata aiki na kwarai din yayi muwafaka da wani abu da ya sa a gaba watakin hala a ajandansa babu zuwa masallaci sai ya je gidan mai gidansa la'alla mai gidansa a siyasa mai gidansa a ofis mai gidansa a wajen sana'a mai gidansa a kasuwa yana fitowa ne gidan nan nasa sai ya ce to ni zan je masallaci to kaga kai a matsayinka na yaransa ba ka ce a ni ba zan je ba la'alla na ajandansa da babu sallah shikenan sai ya ne sai ya nufo masallaci a dole dole ba dan yana so ba domin dai kar ya ki zuwa mai gidansa ya canza masa matsayi ko ya canza masa yadda yake daukansa to kun ga wannan mutumin ya yi sallah amma ya yi sallah ne ba wai yarju balla ba ba wai yana neman lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba yi sallah ne amma yana tsoron me yana tsoron kar mai gidansa ya zamanto ya canza masa matsayi ko ya yi baki a wajen mai gidansa sa'an nan kamar misali a ce mutum ne wadda abin da ya shafi kuma wajen ukuba kenan wajen aikin zunubi mutum ne ya fito daga gidansa ya je wani guri da niyyar sata ya gama shirye-shiryensa watakil har ya shiga cikin gidan ya ɓalla gate ya shiga ya kara matsawa kaɗan sai ya hangi wani da bindiga ya yi saitinsa kawai zai tashe shi sai ya juya ya gudu to kun ga wannan ya bar satan nan ba wajen yana tsoron azabar Allah bane ya bar sata ne domin kar mai bindiga ya tashe shi ya aika shi lahira nan da nan to wannan abubuwa bin dokan Allah yi wa Allah da'a yi wa Allah da sa da'a akan haske na Allah domin neman kyakkyawan sakamako wajen Allah da nisantar aikin zunubi akan haske na Allah domin neman hukumar Allah wannan shine tsoron Allah wannan shine ake nufi da kiyaye dokoki na Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ya hallabi na amanu ta ya ya kodin da kuka yi imani ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku bauta masa kamar kuna ganinsa. ku bauta masa kamar gashi gashi nan kuna gani domin duk mutumin da aka tsaya a gabansa ana muraƙabarsa yayin da yake wani aiki ya fi aikin da kyawu ma'ana duk mutumin da aka tsaya a kansa aka ce ya aikata wani aiki ana kallonsa kuma wanda yake kallonsa nan ni'ima da azaba na hannunsa sakamako mai kyau da mummuna duka yana hannunsa to wadda aka ce ya aikin nan zai fi tsayuwa tsakani da Allah ya inganta wannan aiki din to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa ya bayyana mana a hadithu jibril yace al ihsan huwa an da Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka al ihsan shine ka wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganinsa. idan kai baka ganin sa shi Allah madaukakin sarki yana ganin ka yana tare da kai a ko yaushe baka boye masa ya ayyuhal na amanu taqullaha wa ƙulu ƙaunar sadida ku faɗi magana tsayayyar magana ne ake nufi da kaulan sadida maluma sun kawo bayanai masu yawa daban-daban kan mai ake nufi da kaulan sadida amma sabanin maluma da suka yi anan ba sabani ne na ma'ana ba ba sabani ne da yake cin karo da juna ba khilaf ne lafazi sabani ne na lafazi duk abin da suka yi bayani yana komawa ne zuwa ga abu guda amma kowa da irin lafazin da ya yi amfani da shi wajen fassara ƙaunar sadida daga cikin maganganu da maluma suka yi wajen ma'anan ƙaunar sadida wadda ibn kafir rahimahullahu ta'ala shi ma ya ambace shi ya ce a yi ƙaunar mustaƙiman la'i'iwaje fihi wa hira ku ji tsoron Allah ku faɗi magana ƙaunar sadida ne ce a yi ƙaunar mustaƙiman magana sayayyar magana wadda ba ta ɗauke da abin da ya shafi lankwasa maganar da ba ta yi bayan ba tana tsaye la'i fi wadda ba ta da abin da ya shafi karkata wani hira kuma ba a zamanto an kifa magana ɗin ba ba karkata maganan ba tana tsaye ba kuma kifa ta ba yadda take haka aka yi ta ko kuma ƙaunan sadidan ai sawaban haƙƙan ku faɗi magana ta daidai kuma magana ta gaskiya ya yi wallazi na amanu ta kulla wa kulo kaunan sadida ai kaunan ban magana ta daidai kuma haƙƙan magana ta gaskiya ko kuma zance na uku na maluma aunan sadida ai ƙawiman haƙƙan sawaban tsayayyar magana ta gaskiya kuma ta daidai fashani rahimahullahu ta'ala yake cewa wasanadu fil qawli yace daidai wajen magana allazi huwa sidq was sawab shine maganar da aka yi ta gaskiya kishiyan ƙarya kuma aka faɗe ta daidai aka faɗe ta daidai shaukani rahimahullahu ta'ala yace as-sadad ma'khudun min tasdid sahmi liyusab ah, liyusab bihi al-gharb shaukani rahimahullahu ta'ala ya ce kalmar a sadiqin ya ce sadat ya ce a sadat ƙaunar sadiqin daga sadat ne sadat kuma shi shine ma'khudun min tasjidi sahmi an riko asalin kalmar daga daidaita kamar baka za mu ce ko daidaita kwari da baka domin mutum ya harbi abin da yake so ya cimma ma'ana idan wata ƙabiya ta faru ka zo faɗar magana to ka faɗi magana ta gaskiya yadda haƙiƙanin abin da ya faru zai fito kamar yadda mai kwari da baka yake ɗuri ya saici wani abin da yake so ya harba ya nufe shi ya harbe shi to kai ma idan ka zo maganarka ka nufi magana ta gaskiya ɗari bisa ɗari kuma magana ta daidai kar ka nufi wani abu daban wasu daga cikin maluma suka ce to ai wannan jan hankali da Allah ya yi ya biyo bayan dogon tattaunawa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dogon bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kan abin da ya shafi ƙadiyar auren annabi sallallahu alaihi wasallama da zainab bin tujahash wadda zaidu bin harisa rahimahullahu ta'ala ya aure ta a farko bayan ya rabu da ita annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aure ta sai mutane suka ɗora faɗan maganganu munana to sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana ta daidai ai ku faɗi magana ta daidai cikin abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da aurar Zainab bintu Harifa radiyallahu anha da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kar ku faɗi magana irin maganganun da munafukai suke faɗa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya umurci yaransa da ya yanta ya saki matarsa shi kuma ya aura to kar ku faɗi maganganun irin nasu su sun faɗi wancan maganganun ku kuma wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah in za ku faɗi magana ko in za ku tsoma bakin ku a cikin wannan ƙabiyar to ku faɗi magana ta gaskiya yadda Allah ya bayyana ina fata an fahimta wasu daga cikin maluma suka ce aulal sadida huwa al-islahu bainal mutashajirain shine suka ce kaulan sadida magana ta daidai shine sasanta tsakanin mutane biyu masu sabani ko wanda suke faɗa tsakaninsu ko masu cacan baki sai ka zo ka sasanta tsakaninsu wasu suka ce wannan shine shine mene shine kaulan sadida wasu daga cikin maluma suka ce a'a ƙaunar sadida shine mutum ya faɗi magana ya zamanto ya faɗi magana domin Allah maɗaukakin sarki ba domin waninsa ba sa'annan wasu daga cikin maluma suka ce ƙaunar sadida huwan islahu bainan nasi shine daidaitawa tsakanin mutane ko kawo gyara tsakanin mutane ko da a ce ba faɗa aka samu ba amma an samu ɗaya biyu suna aikata wasu abubuwa daban to ka zo ka nemo ka zo ka yi magana ya zamanto sun gyara abin da suke na kuskure malam abdulrahman sa'adi rahimahullahu ta'ala yace wa min alqawli sadid yana daga cikin magana ta gaskiya ta daidai yace linul kalami wa lutfihi fi mukhatabati anam mutun ya zamanto in zai yi magana ya faɗi magana tattausa mai laushi yayin da yake magana da mutane ma'ana kar mutum ya zamanto in zai yi magana da mutane an riga da an san shi duk abin da ya fito daga bakinsa ɗiba kawai yake yake yaɓawa baya tattauna magana kawai faɗa yake yi to wannan bai wannan khilaf qawlan sajid ne ya saba wa tsayayyar magana in zai faɗi magana ya tabbatar da ya duba menene ya faɗa ya tausasa ta ya lausa sata, kafin ya yi magana da mutane waɗannan bayanai da muka kawo bayanai ne wanda sun kai goma maluman tafsiri sun ambato su daban-daban a mai ake nufi da ƙaunar sadida shaukani rahimahullahu ta'ala ya ce wa zahiru min al'aya ya ce abin da yake zahiri na wannan aya din أنه أمرهم بأن يقولوا قولا سديدا في جميع ما يأتونه ويذرونه الله سبحانه وتعالى يا أمر متعني صفة إما كانت تديدي ta haƙiƙa cikin duk abin da za su aikata ko abin da za su bari sai ya ce to duk waɗannan bayanai da muka ambato ya shiga cikin ƙaunar sabida fala ya kusu zalika nau'an duna nau babu wani abin da za a bari ba abin da za a keɓance a ce wannan nau'in ya shiga wannan nau'in bai shiga ba duk abubuwan da muka ambata ya shiga cikin ƙaunar sadida wasu maluma ma suka la ilaha illallah shi ma ƙaunar sadida ne ko ma shine ƙaunar sadida ne. duk dai maluma su kuma duka ya shiga saboda haka duk wata magana da take ta gaskiya ta daidai babu karkata babu ƙarya babu wato daga murya babu cin mutunci ya shiga cikin ƙaunar sadira ya ayyuhal na amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki ku faɗi magana ta daidai wannan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ku faɗi magana ta gaskiya ta daidai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cikin hadisi hadisi ingantacce wadda dukkan mu nan mun san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah ya kuma yi imani da ranar ƙarshe don a nuna maka muhimmancin al'amari sai da ya kunshi rukunan imani guda biyu imani baya cika sai an yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma an yi imani da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar ƙarshe da ƙaddara alkhairinta da sharrinta kafin mutum ya zamanto musulmi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mana abubuwa guda biyu domin muhimmancinsu domin kuma duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to yana rizinta masa sauran rukunan imanin da ba a ambace su ba ina fata an fahimta domin imani da ranar ƙarshe shi yake sa a bi annabawa shi yake sa a bi abin da Allah ya saukar musu shi yake sa a yi imani da kaddara shi yake sa a yi imani da mala'iku inda su suke saukar da littattafan zuwa ga annabawa ina fata an fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya san duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranan karshe falyaqul khairan ya faɗi alkhairi aw liyasmut ko kuma ya shiru abin da yake kansa kenan ba a yaddar wa mutum ya buɗe baki ya ta surutu ba babu wani dalili a ya faɗi alkhairi ko ya shiru saboda haka hibnul lisan wa sadadul qawli ra'sul khairi kulli kiyaye harci da magana ta daidai shine alkhairi ga baki shine shugaba shine jagora na abin da ya shafi alkhairi gaba ɗaya saboda haka duk wanda ya san ba alkhairi zai faɗa ba to kar ma ya buɗe bakinsa ya yi magana sai ya shiru domin idan mutum bai faɗi magana ba ba za a kama shi da maganan ba la wajen Allah wala wajen mutane ina fata an fahimta amma yayin da mutum ya buɗe bakinsa ya furta magana to fa maganar yanzu ita ce take iko da shi ba shi yake iko da ita ba ina fata an fahimci wannan imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa idza arada idza arada ahadukum ay yatakallama falyufakkir fa in dhahara annahu la darara fihi takallam wa in dhahara anna fihi dararan aw shakkun fihi amsak Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yace idan dayan ku yayi nufin yayi magana idan dayan ku yana so ya bude baki yayi magana falyufakkir to yayi tunani ya yi tunanin maganar da za ta fita daga bakinsa ya ce fa'in zahara annahu la zarara alaihi takallam in abin ya bayyana masa cewa wannan magana da zai yi ba zai biyo bayansa da sharri ba ko cutarwa to takallama ya yi magana ya ce wa in zahara anna fihi zararan au in ya zamanto a cikin maganar akwai cutarwa ko akwai shakka to amsi ya zamanto ya kama bakinsa kada ya buɗe baki ya yi magana an nagalto daga abin qasim al-qushairi rahimahullahu ta'ala ya ce cikin sharhi na imamun nawawi rahimahullahu ta'ala da ya yi wa arba'una hadith yake cewa a sukutu fi waqtihi sifatun rijal yin shiru a lokacin shiru sifa na jarumai sifa ne na jarumai yace kama annan nuquqa fi mawdihi min ashrafil khisan kamar yadda magana kuma a gurbin sa a inda ya dace yana daga cikin abubuwa mafiya daraja yana daga cikin abubuwa mafiya daraja ma'ana anan abin da yake so ya nuna maka akwai inda ya dace kai shiru shine yafi daidai da kai akwai kuma abin da yafi daidai da kai shine kai magana ka faɗi magana ta gaskiya ina ne ya dace ka yi shiru ya dace ka yi shiru a kan abin da baka sani ba ya dace ka yi shiru cikin maganar da za ka yi babu maslaha ya waje ba ka yi shiru cikin maganar da za ka yi baka san mai hakikanin abin da ya faru ba to kada ka kutsa ciki sa'an nan kuma bai dace ka yi shiru ba a inda za ka iya ba da shaida hakkin wani ya bayyana ma'ana hakkin wani ya fito bai dace ka yi shiru ba cikin abin da za ka iya gyarawa ka kama baki ka yi shiru waɗannan duka ba su dace ba amma inda za ka yi magana magana ta yi amfani to fa hawa ni'ima ana so ka yi abin da baka sani ba kar ka buɗe baki ka yi magana a kan ya zo cikin hiliyatul auliya ne littafin hiliyatul auliya yake cewa أن الإنسان لا ينبغي له أن يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه كما أنه لا ينفق من كسبه إلا ما يحتاج إليه yake cewa shi mutum bai dace da shi ya buɗe bakinsa ya yi magana ba sai iya gwargwadon bukatansa iya gwargwadon bukatar mutum iya gwargwadon abin da yake so ya yi abin da ake so ya yi magana ciki kenan Kar mutum ya zama komai yana buɗe baki ya magana yana bauchi abu ya faru a a Lagos yana buɗan baki ya ce ai kaza kaza kaza kaza kamar da shi ake yi mutane suna ce kamar sauran yaki ta wannan bai dace ba ina fata an fahimci wannan yace in yace har yanzu yace kama annahu la yunfiqu min kasarihi illa ma yahtaju ilai kamar yadda idan mutum da kuɗi a aljihunsa ba zai fidda kuɗin ya dinga sayan komai da komai ba sai abin da yake da bukatansa, to haka ma kar ya buɗe bakinsa yana faɗan magana a cikin komai da komai sai iya abin da yake da bukatansa. ina fata an fahimta mutum in ya so da kuɗi yana tafiya a kan abun hawa ko da kafa zai ga abubuwa da yawa da ake sayarwa idan kasuwa ya shiga duk abin da gani abun sayarwa ne amma ba komai da komai zai dinga bi yana sayewa yana sayewa ba sai me sai iya abin da yake da bukatansa idan ma abin bukatan suna da dama list din su ake yi saboda karka je ka sayi wani abu daban rubutawa ake a takarda a sai ka gona yana nuna maka wai kana kiyaye dukiyanka kar ma ka je ka sayi wani abin da baka da tsarin sayansa a kuɗin ka to haka ka kar ka bude shi ka sanya shi a ko ina sai abin da kake da bukatar sa ita harce ka mutum ya bude bakin sa ya bude harshen sai dinga faɗan magana a cikin komai da komai ya fi sharri ya fi ninkin banin iya na sharri sama da ka ɗauki kuɗinka kana sayan abubuwan da baka da buƙatar domin wannan cutarwa a nan ya tsaya amma mutumin da ya buɗe bakinsa yana faɗan sharri ya iya halakar da gari ya iya haddasa gaba tsakanin ƙasa da ƙasa ta har abada a dalilin bakinsa Allah shi kare mu ah, daga cikin magabata wasu suna suna tambayan junan cewa wai shin kan lima lizimta sukut me yasa ne ka lizimci shiru kai baka yawan magana me yasa kake haka ne suke wani bangare suke tambayan wani bangare wani yana tambayan wani sai wani yake bada amsa wanda ake tambayan sa yake bada amsa yace li anni lam andum anis sukuti qablun yace saboda ni tunda nake ban taɓa yin shiru na kuma yi nadaman akan me yasa na shiru ba ya ce an yi kara karami miraran ya ce amma kuma na buɗe baki na yi magana na kuma yi nadaman maganan da na yi ba iyaka na yi ta buɗe baki ina magana na zo kuma ina nadaman me na faɗa ba iyaka saboda haka idan mutum ba zai faɗi gaskiya ba ba zai faɗi magana ta daidai ba zai juya magana zai kifa magana to ya shiru kare ya yi magana shine abin da ya fi dacewa da shi ibn raja rahimahullah ta'ala a cikin littafinsa alfatuhul mubin fi sharhi arbain aw alfatuhul mubin bi sharhi arbain bi sharhi arbain cikin sharhi da yana arba'una hadith sai yace wa min aktsari al-ma'asi adadan wa aysaruha wuqu'an ma'asi al-lisan yace mafiya yawan adadi na zunubai da mutum yake samu kuma mafi sauƙin zunubi da yake aukuwa da mutum ya ce ma'asun lisan ne zunubi da yake fitarwa daga bakinsa zunubi da yake samu daga a dalilin mai daga bakinsa ina fata an fahimci wannan ya ce shi ne mafi yawa kuma shi ne mafi sauƙi nan da nan mutum zai tanadar wa kansa da zunubi a dalilin baki sai ya ce iz zai tazidu al-ishirin sharrinsa ya fi ashirin yace wa min thumma qala wa qulu qawlan sadida yace shi yasa sai Allah madaukakin sarki yace wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana magana ta daidai ai ittaqullaha fi lisanikum ku ji tsoron Allah madaukakin sarki cikin harshen ku faɗi magana ta daidai ku karanta magana iya gwargwadon yadda za ku iya duk abin da ya zamanto an hana magana a kai to kai shiru shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a taro ana hira bayan sallar isha'i sai dai idan karantarwa ne ko neman ilimi ko umarni da kyakkyawan aiki ko hani da mummunan aiki saboda galibi idan har aka haɗu a guri guda ba wani abu ake na wannan abubuwa da malam ya ambata mana ba to da wahala a ce wajen ya kubuta daga magana da take ta ƙarya ko gulma ko wani magana wanda take dai ba tsayayya ba ina fata an fahimci wannan Allah shi taimake mu saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ja hankalin waɗanda suka yi imani ya ja hankalin masu imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ko inda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana ta gaskiya ta daidai kar ku zamanto kun ƙara gishiri kar ku zamanto kun rage wani abu a labari domin ku cimma ku. a'a ku iyayinku yadda za ku fitar da haƙiƙanin gaskiya ku bayyana wa mutane haƙiƙanin al'amarin da ya faru Allah ya ce sai Allah ya ambato sakamakon masu kiyaye dokokinsa da masu faɗan magana ta gaskiya Abin da suke samu na lada da kyakkyawan sakamako ya ayu hallazina amanu taqullaha wa qulu ƙaunar sadida yuslih lakum a'malakum Allah subhanahu wa ta'ala zai gyara muku ayyukanku a koda yaushe ayyukanku za su zamanto gyararru wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta muku zunubanku wa man yubi illaha wa lalle duk wanda ya da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ya da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to faqad faza azima hakika ya rabauta rabo da yake mai girma yuslih lakum a'malakum a sakamakon jin tsoron Allah da faɗan magana ta daidai ta gaskiya to yuslih lakum a'malakum Allah subhanahu wa ta'ala zai gyara muku ayyukanku, zai inganta muku ayyukanku, zai daidaita muku ayyukanku, ai addiniya wa dunawiyya, ayyukanku na addini da ayyukanku ne na abin da ya shafi duniya, al'amuranku na ku, da al'amuranku na abin da ya shafi duniya. duk Allah subhanahu wa ta'ala zai daidaita muku zai gyara muku su zai inganta muku su a dalilin kiyaye dokokinsa da faɗar magana ta gaskiya sa'an nan kuma zai sanya muku ayyukanku su zamanto karɓaɓɓu ma'ana zai shiryar da ku ya nusar da ku ya datar da ku ya zamanto duk ayyukanku su zamanto suna tafiya akan taufiki su zamanto suna tafiya akan gaskiya su zamanto suna tafiya akan tsari na shari'a domin babu aiki na addini da yake samun karbuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zamanto an yi shi akan tsari na shari'a sai ya samu ikhlasi sai ya samu muwafaka ma'ana sai ya samu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da yin aikin domin Allah kuma sai ya samu yin aikin irin yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi umarni da a aikata Sa'an nan sai kuma Allah ya datar da ku zuwa ga kyakkyawan lada da kyakkyawan sakamako na wannan aikin naku Allah zai kiyaye muku aikinku daga cikin gyara muku ayyukan da Allah zai yi shine zai kiyaye muku aikinku daga duk abin da zai ɓata zai ɓata muku ayyuka idan kuna jin tsoron Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki zai datar da ku riya ba zai shiga cikin aikin ku ba bid'a ba zai shiga cikin aikin ku ba babu riya babu bid'a duk aikin da ya kubuta daga waɗannan abubuwa guda biyu to karɓaɓɓe ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala komai karancin sa domin dama mu a musulunci ba yawan aiki ake dubawa ba an fi duba ikhlasin cikin aiki الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لا أكثر عملا لا أكثر عملا الله يسي الله شيني ودي أهل الشيء رأيوا دا متوى دومين يجربيك أدوانيني يفي أيكي كاو باوي وانيني يفي يوان أيكي با آه وانيني يفي أيكي مي كاو سأنه آه معلومة سنة سيوا aiki baya aiki baya zamantowa mai kyawu sai ya zamanto mukhlisan sai ya zamanto an yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala baya kuma zamantowa daidai sai ya samu muwafaka an yi shi yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce ayi duk wanda ya riƙe wannan tafarki to lallai yana neman aikinsa ya samu karbuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala a kare masa aikinsa daga ɓaci a ninninka masa ladansa wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yana da kyau ‘yan uwa su ƙara kiyaye wannan gaba yana da matuƙar muhimmanci yuslih lakum a'malakum wa na lakum dhunubakum mutane suna azumi suna sallah suna zakka suna hajji suna aure suna aurarwa suna azumin nafila to waɗannan ayyuka da muke yi gaba ɗaya matuƙar muna son mu samu sakamakonsu ba muna yin su ne a matsayin yayi ba dole mu zamanto muna yin su domin Allah maɗaukakin sarki ma'ana domin Allah ya ba mu lada haka kuma duk lokacin da za mu yi mu tabbatar mun yi yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce a yi domin na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana cikin hadisin na Aisha radiyallahu anha man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul addinin musulunci ya kubuta mana Allah ya tsara mana shi sai aka ce kawai mu bi kada mu je mu ɗauko wani abin da baya cikinsa mu saka shi sai dai idan muna son aikin mu ya rushe to mu je mu nemo abin da baya cikin mu cusa amma idan muna son aikin mu ya karbu wajen Allah subhanahu wataala to duk abin da aka ce mana annabi yayi mu yi yadda yayi duk abin da za mu yi mu yi shi don Allah kar mu yi shi don yabo kar mu yi shi don wani abu daban da an samu matsala cikin waɗannan gabai guda biyu ayyuka za su rushe Ya يغفر يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum baku daga cikin abinda Allah zai muku idan kun kiyaye dokokinsa kun faɗi magana ta gaskiya bayan ya gyara muku ayyukanku na duniya da lahira aikin nan Allah zai gyara maka ba wai a gyara maka wani bane a bar maka wani a'a duka Allah zai gyara ma kana kurakurai Allah yana gyara maka masuƙar kana kiyaye dokokinsa kana faɗar magana ta gaskiya sa'an nan wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah madaukakin sarki zai gafarta muku zunubanku ai ma'ana zai sanya ayyukan ku su zamanto na kwarai masu kankare zunuban da suka gabata ina fata an fahimta ayyuka na kwarai masu kankare zunubai da suka gabata Allah zai gafarta muku saboda me saboda tsayuwan ku bisa ga umarnin Allah da hali da hanin Allah da manzonsa da kuma faɗan daidai cikin maganganu fa innal hasanati yudhibuna sayyi'at munanan ayyuka a kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka wa salata وأواكم صلاة ظلفا من الليل وأواكم صلاة طرفي النهار وظلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين saboda haka a duk wanda yake son ayyukansa su yi kyau to ya tuba da koma ga Allah maɗaukakin sarki Allah zai gafarta masa abin da ya gabata sa'an nan wannan aya na bayyana mana Allah maɗaukakin sarki yana son mu domin idan ba a kankare mana zunubanmu aka yafe mana su ba za su su zunubai suna zamantowa sababi ne na halaka sababi ne na mene sababi ne na abin da ya shafi halaka to jin tsoron Allah maɗaukakin sarki wani abu ne wadda yake taimakawa wajen a tsayu a abin da yake na daidai cikin addini ya kuma tun kuɗi duk abu wadda yake mummuna sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa man yuti illaha wa rasulahu duk da ya da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala yayi da'a wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fil awamiri cikin dukkan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce yi, mutum yana aikatawa cikin duk abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutum ya bari mutum yana bari to lallai duk wanda yi wannan ya zamanto ya riki shari'a ya riƙe abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya zo da shi kuma a sakamakon wato biyayyansa wa Allah maɗaukakin sarki da faɗar magana ta daidai a gyara masa ayyukansa a gafarta masa zunubansa sa'an nan kuma bayan ɗa'ansa da wa Allah da manzonsa sai kuma ya samu rabo wadda yake mai yawa zunubi wani abu ne wadda yake da tsananin hatsari wani abu ne wanda yake mummuna shi yasa duk ake so mu zamanto masu yawan istighfari masu yawan neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala a koda yaushe yana da muhimmanci neman gafara saboda ɗan adam baya kuɓuta daga abin da ya shafi zunubai neman gafaran nan kuma ba a ce maka dole sai ka yi alola ka zo masallaci ka zauna kai ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba ba haka bane ba ta maka wannan ba kana cikin tafiya da kafa kana neman gafaran Allah kana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ana rubuta maka lada ana kankare maka zunubanka yayin da kake hanyar zuwa ofis kake hanyar zuwa kasuwa kake hanyar zuwa wajen sana'a kake hanyar tafiya wani gari za ka kana istighfari ana kankare maka zunubai ana rubuta maka lada domin ka samu ka kubuta ranar gobe kiyama ka bi ka samu kyakkyawan sakamako wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin girman abu Allah ya ce wa mai yuɗi illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima lallai duk wanda ya yi da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqad faza fawzan azima hakika ya rabauta rabauta da yake mai girma wannan rabautan ba wai a wani guri bane ban da wani guri a'a fiddarai ne a gidaje biyu a gidan duniya da gidan lahira duk waɗannan gidaje mutum zai zamanto ya rabauta saboda haka mu kiyaye wannan mu ji tsoron Allah mu faɗi magana ta daidai shine abin da Allah ya ɗora mana sakamako a gyara mana ayyukanmu na duniya da lahira a kan kare mana zunubanmu a kuma ba mu rabo wadda yake mai yawa a gidan duniya da gidan lahira wadda kuma wannan shine ghayatul maqlu shine karshen abin da muke nema karshen abin da muke bukata sallolin da muke yi azumin da muke yi ciyar da iyalanmu da muke yi karantarwa da muke yi duk wani abubuwa da muke yi karshen abin da muke nema muna neman rabauta ne a duniya da lahira Shi ne karshen abin da muke nema makoran abin da muke nema kenan alghaya kenan ne muna neman rabauta na duniya da lahira mu zamanto mun samu babban rabo na alkhairi a ranar iyama. mu zamanto a duniya mun samu me mun samu rayuwa ingantacciya tsayayya wannan shine duk iya abin da muke nema shi yasa ake karantar da mu addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar ka samu kyakkyawan rayuwa a duniya ka samu kyakkyawan rayuwa a lahira wannan shine gayatul matlub iyakan abin da muke neman kenan ba ma neman abu sama da haka a duniya ka yi rayuwa ba cikin takuri ba ba cikin matsi ba ba cikin kunci ba ka yi rayuwa cikin walwala iya gwargwado sa'an nan kuma a lahira ka samu aljanna babu wani abin da muke nema wadda ya wuce nan Allah ya ce wa mai yuti illaha wa rasulahu faƙaɗi faza fauzan azima hakika ya samu rabo rabo wanda yake mai girma a duniya da lahira kamar da na faɗa mana a duniya mu kuta daga talauci da matsaloli da fitintunu a lahira mu kubuta daga abin da ya shafi azaba saboda a lahira shi ma akwai abubuwa da yawa masu hatsari tun daga abin da ya shafi ɗaukar ran mutum idan mutum bai dace ba tun daga wajen ɗaukar ran zai fara samun matsala sannan bayan an ɗauki ransa cikin matsala a kai shi ɗabari matsabarta, a bisne shi nan ma yana cikin matsala akwai azaban kabari akwai ni'imar kabari alƙur'ani da hankali sun tabbatar mana da wannan Allah madaukakin sarki ya ce kan abin da shafi mutanen fir'auna cewa wa yau mata ƙomu sa'atu an naru yi a alaiha guduwa wa ashiya wa yau mata ƙomu sa'atu a dakhilu ala fir'auna a shaddar azab za a dinga bijirto musu da azaba safiya da maraici a ina ne sai kuma Allah ya ce wa yau mata ƙomu sa'atu a ranar tashin alkiyama a dakhilu ala fir'auna a shaddar azab za a sa mutanen fir'auna cikin azaba mafi tsanani wannan azaba da ake bijirto musu da shi safiya da maraice a ina ne a kabarin su ne ina fata an fahimta saboda haka idan rayuwa ba ta yi kyau ba ta lahira tun daga ɗaukar rai matsala kamari matsala sannan a zo a tashi a tada mutane a taro a mauki matuƙar mutum bai dace ba shi ma nan matsala yace take mafi girman matsala wanda tafi kowace fitina Sannan a zo a yi hisabi a ba da sakamako don wuta a bashi nasa sakamakon ta wuta ɗan aljanna a bashi nasa sakamako din na abin da ya shafi aljanna fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an yahur shi gani yake ma babu dawowa yana ganin tunda ita ce duniya in aka yi rayuwa aka gama an gama kenan babu abin da ya shafi ne babu abin da ya shafi dawowa sa'an nan abin da ya fi komai habari ya fi komai muni su ne shi ne a sanya ɗan wuta a gidan wuta su dinga gamuwa da nau'uka na azaba daban-daban ko suna masu dawwama cikin abin da ya shafi wannan wuta Allah shi kare mu saboda haka mu kiyaye mu zamanto mun bi tsari na Allah subhanahu wa ta'ala da tsarin manzonsa domin mu samu kubuta mu samu ingantacciyar rayuwa a duniya mu samu ingantacciyar rayuwa a lahira wadda wannan shine karshen abin da muke buri wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Allah ka yassare mana ka ba mu daman yi maka biyayya ka ba mu daman wato mu bi umarnin ka ɗari bisa ɗari ka ba mu daman mu nisanci dukkan abin da ka hane mu lura da yanayin lokaci za mu haƙura a nan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abin da muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.